raba ganyen shuwaka don ta hanyar magance mana wasu cututtuka da suke fama da mu a wa'annan lokutan abu na gaba da zan yi magana a kai za a iya amfani da ganyen shuwaka ta hanyar magance wannan gudawa da yara suke yi musamman yaran da suke shan nono yadda za a yi amfani da shuwaka shine mahaifiyar nan mai shayarwa za ta yi amfani da ganyen shuwaka ruwan shuwakan za ta yi amfani da shi za ta rinka shan kofi ɗaya da daddare kafin ta kwanta sannan idan ta tashi za ta idan ta tashi da safe shi ma za ta sha kofi ɗaya na ruwan shuwaka kenan za ta wanke shi ta tsaftace shi ta dafa idan sha iska da daddare za ta sha kofi ɗaya haka da zalika da safe ma idan ta tashi za ta sha kofi ɗaya to insha Allah yaran nan da suke shan nono zai zai rage musu zai warkar musu da wannan zawon da suke yi don ta hanyar gurɓataccen nono zai iya gurɓacewa yaro in ya sha nono za ku ga suna fara gudawa insha Allah idan mahaifiya ta dage da shan ruwan shuwaka da daddare haka zalika da safe ma in ta tashi za ta sha kofi ɗaya to zai magance ma wannan yaron da take goyo wannan zawon da yake yi sannan kuma ga mutane da suke fama da wurin guda wurin yin bayan gidansu idan sun ji suna fama da bayan gida mai tauri ko kuma ya rinka wahala kafin ya fito su ma wani za su rinka shan ruwan shuwaka ko